كان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 أننا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن خيرت أحمد لي نبيا فإن سعادة الدارين في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وجب علينا أن نتأمر أن نعتمر بما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر وأن نجتهد في الاقتداء بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم من خير إلا ودلنا عليه وما ترك من شر إلا وحذرنا منه عباد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت رواه الحاكم وصححه الألباني قال المناوي رحمه الله تعالى لم يلتفت لأنه كان يواصل الصير ويترك التواني والتوقف أو لئلا يشغل قلبه بمن خلفه هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا على خلق عظيم من أخلاقه ألا وهو عدم الالتفات وهو نوعان التفات حسي بالرأس والعين وهذا إن لم تدع إليه الحاجة فهو مذموم عند الناس يبطئ السير ويقطع الطريق ويمنعك من الوصول قالت العرب قديما المتلفت كثيرا لا يصل سريعا يقول سبحانه وتعالى ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون نهوا عن الالتفات ليجدوا في السير ليجدوا في السير ويتباعدوا عن القرية التي سيحل بها عذاب الله عز وجل وكان من أخلاقه الجاهلية رد الإساءة بالإساءة وشعارهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فلما جاء الإسلام هذب الأخلاق قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قال مجاهد اذهب التي هي أحسن قال أن تسلم عليه إذا لقيته وقوله, وقوله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي إذا قابلت المسيء إليك بإحسانك إليه فإنه يسير كأنه من بني أعمامك قريب النفس بك والحميم هو القريب والالتفات المعنوي وهو التفات بالقلب إلى زخارف الدنيا وهذا يقطع السير إلى الله عز وجل ويجعل العبد من الغافلين والمؤمن لا يلتفت قلبه إلا إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى وهو يعرف هدفه ويسعى إليه آخذا بالأسباب لا يصرفه عن هدفه صحف قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز رواه مسلم وعدم الالتفات سنة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام نبي الله موسى عليهم السلام خرج من مصر ولم يلتفت قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل خرج مطاردا لكنه لم يلتفت إلى الماضي وإنما توكل على الله مهتما سائلا ربه الهداية ونبي الله نوح عليه السلام لم يلتفت إلى عناد قومه وتكبرهم وقلة المؤمنين به وواصلت دعوة ألف سنة إلا خمسين عاما ونبي الله سليمان لم يلتفت إلى سعة ما ملكه الله عز وجل بل كان همه الشكر قال الله على لسان سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وأنبياء الله جميعا عليهم السلام لم يلتفتوا إلى عقاقات الدعوة من عناد أقوامهم وتكذيبهم لهم وتآمرهم ولم يلتفتوا إلى ضيق دنيا أو سعتها بل واصلوا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لا حسيا ولا معنويا ووصى بهذا الخلق أصحابه ويوم خيبر جاء عليا رضي الله عنه وأعطاه الراية وقال له امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك رواه مسلم ولم يلتفت قلبه صلى الله عليه وسلم لما يعانيه في سبيل الدعوة من كيد الكفار ومحاربتهم له وقتله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لإساءة سفهاء وأذيتهم تبعا تبعا ببخل قويتهم استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام واللعنة فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في أمر كله قالت أولم تسمع ما قالوه قال قد قلت عليكم رواه البخاري ومسلم ولما قامت قريش تصبه صلى الله عليه وسلم وكانت حروى بنت حرب زوجة أبي لهب تقول مذمما قليناه ودينه أبيناه وأمره عصيناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنتهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى التفاهات والتراهات في الأمور ولا ينقطع عن دعوته إلى الله ليلا ونهارا وفي الهجرة يهجئ من روي أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول له ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما رواه البخاري ومسلم لم يلتفت إلى مصائب الدنيا يضرب صلى الله عليه وسلم حجرين على بطنه من الجوع يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نارا ولا يوقد في بيته نار يموت أبناؤه وأعمامه وأصحابه فيكون صابرا محتسبا رابط الجحش عند خير البيت رابط الجحش رابط الجحش عندما خير بين البقاء في الدنيا وجوار ربه لم يلتفت إلى الدنيا واختار جوار ربه قائلا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ما أكرم هذه الأخلاق التي وصفها ربنا جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وكذلك المؤمنون لا يلتفتون إلى آدية السفهاء قال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما المؤمنون المؤمنون حلماء متواضعون مقتصدون في مشيتهم والقصد والتعدة وحسن التعامل والصمت من أخلاق النبوة اليوم عباد الله ضيع الالتفات على بعض الناس حياتهم وأصبحت قلوبهم ومشاعرهم تلتفت إلى التعليقات والإعجابات والمقارنات ومن سبق ومن تأخر فضاءت الأعمار وتشتتت القلوب فيما لا طائل منه يقول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت والاستقامة المضي دون الالتفات قال ابن القيم رحمه الله الالتفات إلى غير الله يقطع على السالك طريقه ما أشد خسارة من يلتفت قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى على من أراد النجاة والفوز في الدنيا والآخرة أن يبحث عن أسباب الالتصاص القلب وأهمها ضعف اليقين وحب المدح والخوف من كلام الناس والمقارنة بالآخرين وعدم وضوح الهدف عليك يا عبد الله أن تخلص لله عز وجل وأن تعرف غايتك والزم صحبة الصالحين وأكثر من الدعاء تضرع إلى الله عز وجل وسلب الثبات واقرأ سير الأنبياء والسلف الصالح ولا تنشغل بكل ما يقال لا تلتفت إلى الماضي فلن يعود وإلى كلام الحاسدين والمثبتين فبعض الناس لا لا يريدون لك النجاح أيها المؤمن إذا أتاك من يثبتك عن دراستك فلا تلتفت ومن يخذلك عن أداء النوافل والواجبات والفرائض فلا تلتفت إن كنت مع أصدقائك وسمعت حي على الصلاة حي على الفلاح فقم مجيدا لهذا النداء ولا تلتفت إلى من يقول لك انتظر معنا وقتا وإذا وجدت في عملك من يلزمك ويؤذيك فلا تلتفت واعمل بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح وقلما تجده وشاور في أمرك الذين يخافون الله عز وجل لا تلتفت إلى من يسخر من يسخر منك أو يستهزئ بك فامسك القول الشافعي رحمه الله تعالى قالوا سكت وقد خوسمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاه والصمت عن جاهل أو أحمد شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاه وعليكم بالتغافل والتجاهل فيما سلم من ألسنة الناس فيما فيما سلم من ألسنة الناس أحد فما سلم من ألسنة الناس أحد وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنهم ذاك النبي المطهر فلا تحتفل بالناس فلا تحتل بالناس في الذم والثنى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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المؤمنون من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يلتفتوا إلى أهل الأهواء والبدع وعدم تمكينهم من نشر باطلهم ما أرد شبهاتهم العلم والحكمة من قبل من قبل أهل العلم والإعراض عن الجدال الأقيم الذي لا يثمر هداية قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه الواجب على المسلم أن يلزم غزو العلماء أن يلزم غرز العلماء الراسخين وأن يحذروا دعاة الفتنة وألا يلتفت إلى ما ينتقيون به العلماء duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yabo da salati su tabbata ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ai haka ya ku Allah ku ji tsoron Allah Allah madauki sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi Allah ya kashe mu a cikin musulunci ya ku bayin Allah na daga cikin ni'ima mafi girma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya sanya mu daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ni'ima ce babba mun annabi sallallahu alaihi wasallama zaɓaɓɓe ne daga cikin halittun Allah kuma ne shugaban annabawa shi yasa Allah madaukin sarki da ya tashi zama annabin ƙarshe kuma sai ya zaɓe ya zaɓe ni ya zaɓe mu muka zama ɗaya daga cikin wannan al'umma wannan alkhairi ne kuma daga ce wanda hikima yana cewa na daga cikin abin da ke kara min daraja da falala da ɗaukaka idan na ji Allah ya kira bayan su ina ɗaya daga ciki sa'annan kuma ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama shine na annabi alaihi salatu wassalam wani hadisi ma yana fadin cewa ku ne karshen al'umma kuma ku ne farkon wanda za su fara shiga aljanna Allah ya sanya mu daga ciki lalle bauta na duniya da lahira yana cikin koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yana cewa hakika abun koyi na gare ku kyakkyawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma fa ga dukkan wanda yake so ya samu tsira ne ga rabauta a nan duniya da kuma gobe kiyama idan matukar kana so ka tsira a duniya ka tsira a lahira ka lallai ka yi riko ka kuma yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ka ambaci Allah da yawa ya zama wajibi a gare mu mu zamanto muna bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam mu zama muna hannuwa da hannunsa mu nisanci duk abin da ya hana ko ya tsoratar mu dage kwarai da gaske wajen ganin mun yi koyi da shi akan abin da tabbata daga gare shi Allah madaukin sarki yana cewa shi fa annabin nan baya faɗin sarransa duk abin da ji ya faɗa to ana masa wahayi ne daga Allah kai tsaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani alkhairi da ya bari ma al'umma safa ce sai ya gaya musu alkhairin kuma ya nuna musu don su aikata hakanan babu wani sharri face sai ya sanar da al'umma kuma ya tsoratar da su don kar su fada cikin sa ya ku bayin Allah hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan yana tafiya baya waigawa baya waiwaye idan mutum yana tafiya yarka waigawa imamul munawi yana cewa annabi baya waigawa saboda yana ci gaba da tunkarin abin da ke gabansa ne kawai yana kuma ainihin wato tafiya ba tare da jinkiri ba saboda kada ya shagaltar da zuciyarsa da ainihin wato abin da yake bayansa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu yana nuna mana ɗabi'u masu kyau daga cikin ɗabi'unsa shine yakin juyawa da waiwaye to shi ko wannan waiwaye ko waige din ya kasu kashi biyu idan ya zamanto akwai waiwaye wanda yake ana iya ganin sa shine waiwayawa da kai da ainihin wato gangan jiki ko idanu na mutum ya waiga to shi kansa wannan idan ya zamanto babu ainihin wato bukata a kansa abin zargi ne a wurin mutane mutum yana tafiya yana yawon wange yana tafiya yana wange yana kuma hana mutum ya sauri ya isa ilkira shi har ma larabawa a zamanin jahiliya ma suna da wata magana da suke cewa yawan waiwaye ga wanda ke tafiya yana hana shi saurin isa inda za shi so daga abin da bahaushe ke cewa waiwaye a don tafiya a wannan a wani bangare guda ne za a dauki wannan bukalar tashi a amfani da ita amma ba kana tafiya kana waiwaye ba a ce a kana tafiya ka ta zaman zamanto ado a'a wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki yana cewa wala min minkum ahadun wamdu haythu tu'marun lokacin da ubangiji ta ala ya umarci waɗansu bayin Allah cewa maza maza su fita da sassafi kas su juya kada masu waiga inda aka ba ku umarni ku nufa Allah madaukin sarki ya hana su su waiga don su sauri wajen tafiya su nisanci alƙaryar da Allah zai wa azaba kada azaba ta wai same su nan wannan waiwayen zai sa su jinkirin da azaba za ta iya shafar su ya daga cikin ɗabi'un jahiliya har ma idan mutum ya yi wa wani mummunan abu suna sakawa da ainihin wato mummuna kaga wannan abu ne wanda yake ba shi da kyau Allah ta'ala ya tsare mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da zo da addinin musulunci sai zama addinin musulunci ya tsarkake irin waɗannan 'umar marasa kyau na saka mummuna da mummuna wanda a jahiliya suke yi Allah ta'ala ya ce idfa billati hi ahsan ka tunkuɗe ko ka maida da abin da yake shine mafi kyau wani ya maka mu'amala mara kyau ya ci mutuncinka ko ya zage ka ko ya maka kaza ko ya maka kaza to kai ka mai da mafi kyawu a cikin mu'amalolin guda biyu da nashin da naka naka ya zama mafi kyau shine abin da Allah yake nufi domin idan ka mai da mafi kyau Allah ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun habib shiga shi zaka ga wanda ke tsakanin ka da shi akwai gaba akwai kiyayya akwai fitina saboda ka maida masa da kyakkyawa akan mummunan da maka sai ya koma yadda ka san ɗan uwanka kai ka ce akwai dangantaka kai ka ce akwai zumunci kuma ana jin kunyan juna ana girmama juna kika ka taka masa da irin abin da ya taka masa da kuma shi da ka ci gaba da karuwa ya zamanto abubuwa suna hawa Allah ya tsare mu Allah ya ce lallai ainihin wato mai yadda kyakkyawa mummuna imamu mujahid yake cewa ma'ana idan ka ga wanda ya maka mummuna kai masa sallama idan ka haɗu da shi sannan kuma yake cewa ma'anan fa'idar da zai bayyana wa bayyana hu adawatin ma'ana zai zama to idan ka haɗu da wanda ya muna na maka ka ta masa zai zama kaman yana ɗaya daga cikin 'yan uwanka na jini ne yana da kusanci da kai na dangantaka ko kuma masoyin da yake kusa da kai sannan akwai karo na biyu shine waye-waye wanda yake ma'anawi shine waiwayawa da zuciya zuwa ga adan duniya da abin da ta kusa wanda wannan hudubar tamu ta farkata zuwa ga wannan mutum ya karkata zuwa ga duniya da rudin da ke cikinta wannan yana hana mutum ta hanyar ya sauri zuwa ga Allah subhanahu wataala tana hana ka isa zuwa ga Allah mahaliccinka yana sanya bawa ya zama cikin kafalallu shi mumini baya juyawa da zuciyarsa zuwa ga ainihin wato wani abu na duniya yana kokari ne ya koma zuwa ga abin da Allah ta'ala ya yarda da shi ya san me yake so ya san ina ya nufa daga ina ya taso yana bin hanyoyi dan kaiwa zuwa ga wannan manufar tasa babu wani abin da zai kawo da shi daga manufar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka dage kwarai daga su zuwa ga abin da zai maka amfani ka kuma nemi taimakon Allah kar ka kaza matukar ka ba hanyoyin da ya dace ka nemi taimakon Allah kawai ka ci gaba rashin waiwaye sunna ce ta annabawa mun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam haka yayi haka mun ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam haka yayi haka mun ga annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam shi ma haka yayi har ma yake cewa wannan falala ce daga gurin ubangiji na subhanahu wataala din ya jarabce ni zan zama mai gode mata ko zan zama mai kafirce masa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da wayaya ba shi ma a lokacin da yake da'awa Qurayshawa sun taso sun yi fada da shi sun kalubalance shi an zage shi mai hantara na yi mai haukatar da mai haukatar da shi na yi mai cewa tsafi yake mai kowa na fadin abin da zai fada kai har wanda ma suke duka an samu amma bai hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da ainihin wato da'awar da yake ba zuwa ga hanyar Allah subhanahu ta'ala haka muka gani lokacin Khaibar ya kira Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya bashi ainihin wato tuta ya ce wa Ali maza ka kama hanya karka waiwayo karka juyo har Allah ya buɗe wannan gari a hannunka an samu nasara kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya bada nasara a hannun Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda saboda haka lokacin da wata rana Yahudawa suka zo suka yi sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a gida sai suka ce assalamu alaikum ma'anar samu shine mutuwa akan ku a mutanen gida Annabi sallallahu alaihi wasallama akai ma wannan magana da Aisha sai ta carab lokacin da annabi ya bada amsa sai na Aisha take cewa bar alaikum assalam wallahi mutuwa dai akan ku da tsinuwa annabi yake ce mata yake Aisha ai Allah mai sauki ne yana da taushin hali yana kuma son tausasawa a cikin al'umura ga baki daya inna Allah ta'ala rafiqun yuhibbu ar-rifqa fi amri kullihi kai ma ki zo mai tausasawa mana a cikin maganganunki qalat sina Aisha take cewa baka ji abin da suka ce bane ya za su ce mutuwa akan mu annabi ya ce a baki ji na ba su amsa bana ce wa alaikum kawai kuma akan ku shikenan magana ta wuce ba wani bane ya ce din ka zage ni ni ma sai na rama ai uba bai fi uba ba ai gida bai fi gida ba ko dangi bai fi dangi ba wannan shine halin da yawa daga cikin halayen mu kowa so yake sai ya lale sai ya zagi wanda ya zage shi ko sai ya ci mutuncin wanda ya ci sa wani an ce masa tsinanne ya kai ba tsinanne ba ne to sai mene wani an ce masa shege kai ba shege ba ne sai me da iyayenka wani an ce masa munafiki in ka san kai ba munafiki ba ne shikenan sai mene ba kai ba ne sai ka kyale ba sai ka ce sai ka ba sai ka ce ba sai ka ce sai ka mai da amsa ba Allah madaukin sarki ya shirya da mu harwa bintu harbin matar abu lahabin tana daga cikin waɗanda suka tsananta wajen cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa mawaƙi ne tana waka tana cewa mun bar addinin nasa wannan abin zargin ba ma za a yi addinin nasa ba lokacin da take faɗin wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin ba za ku yi mamaki ba akwai mamakin yadda Allah ke kawar da zagin Qurayshawa daga gare ni da zagin da suke mun ba da cutar wanda suke mun Allah ke kare ni yake ainihin tsare ni annabi ya ce suna zargin abin zargi suna zagin abin zargi ne domin ta ce muzammaman abin zargi ta ce annabi ya ce shi suke zagi abin zargin nan suna cin mutuncin abin zargi suna zagin abin zargi suna tsine ma abin zargi amma sai ce wa ana muhammad ni ko abin yabo ne ga kenan ba da ni suke ba nasara ce ni abin yabo ne sunana muhammad ba muzamman ba kamar wani ne ya ce maka shege kai ko ka san ba shege bane wallahi sai ka ji aranka ba da kai yake ba kawai ba kai bane munafiki ba kai bane kaza duk abin da aka fada ba da kai ake ba ya zama ka koyi hali kan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi bai waiwaye abin da ake fada ba na hayaniya da maganganu haka da yawa daga cikin sahabbai suka kasance da yawa daga cikin magabata waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa lokacin da Umar dan Abdul Aziz wani ya bige ya bige masa kafa a masallaci ya tashi cikin fushi a duhu yace kai ma hukaji ne shine gwamna ba aka ce masa kai ma hukaji ne yace a'a ba ma hukaji bane security za su kama shi ce a ku ne shi tambaya yayi yace ma hukaji ne nace ba ma hukaji bane ka gaya mun wani gwamna ko wani shugaba a wannan zamanin da za a yi masa haka a zauna lafiya amma ya shi kenan amma da wani ne wanda bai kai wannan mukamin ba ma sai kaga abin da zai aikata don ya nuna cewa shine wani annabi ya kwantar da hankalin abubakar ya ce fama zannuka bisinani da lahu sai ta kuma ya kake tunani mutane biyun Allah ne na ukun ku kwantar da hankalinka ka damu kanka karka ka sa kanka cikin hayaniya yan kwa masu albarka annabi yana ɗaura duwatsu har guda biyu a cikinsa saboda tsananin yunwa akan yi wata da watanni ba tare da an ɗaura abinci ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hakan bai sa annabi ya daina sallah ba bai sa annabi ya daina azumi ba bai sa annabi ya daina karantar da sahabbai da da'awa zuwa ga hanyar Allah ba rike gaskiya ka tsaya akan abin da shari'a ta zo da shi sai ka zamanto mai sauraron abin da mutane suke maganganu ka zamanto mai tausasawa ga komai Allah tabaraka wata ala ya siffanta annabi cikin alqur'ani da wa innaka la'ala khuluqin azim Sai ma ka koya daga dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma su mutanen kirki sahabbai na kwarai da mummune na ƙwarai. annabi ya faɗa mana siffofi kamar yadda alqur'ani ya zo da shi cewa idan khatabahumul jahiluna qalu salama in jahilai suka tinkare shi da maganganu na tashin hankali ko faɗa. suna cewa mu zaman lafiya muke so kuma yau idan ka kalli halin da muke ciki dan uwa amura irin waɗannan maganganu na waiwayen nan ya bata mu'amalolin mutane da yawa wani an ce kaza wani an ce kaza idan ka shiga cikin social media sai ran ka ci a zagi wancan a zagi wannan a ce wani bai iya ba wani ne ya iya tsakanin malamai tsakanin sarakuna tsakanin yan siyasa tsakanin mabiya kowa gashi nan yana faɗin abin da ya fito a cikin bakinsa ba tare da tantancewa ba wani shi zai je yi mai ƙara wani kuma shi ne zai kirkiro kowa da irin abin da yake fura lallai mu ji tsoron Allah mu zamanto cewa mu daina waiwaye zuwa ga irin waɗannan abubuwa mu tinkara abin da muke yake muke yake tinkara mu gaban mu kawai mu tinkara Allah subhanahu wataala da abin da ya ba mu umarni dan mu samu tsira da rabauta zuwa gare shi kamar yadda Allah yake cewa fasta in kama umarta kawai kai dai ka tsaya kamar yadda aka baka umarni ba tare da kana komawa zuwa baya ba domin hakan yana rage maka ƙwarin gwiwa yana saka koma baya ya zamanto cewa kana ainihin wato mai da martani akan abin da ba shi da wani amfani da ɓata lokacin ka akan sa kana da ababe a gaban ka waɗanda suke da nauyi masu zuwa a gaban ka ga mutuwa nan baka san da za ta zo ba ga mala'ikun da za su zo baka san suwa za a turo maka ba ya Allah ga irin ainihin wato abin da za ka tinkara a cikin kabarin ka mai kyau ne ko mara kyau ne duk baka san ba ya za ka je ka tinkare ga fitowa daga cikin kabari ga hawa siradi ga hisabi ga tsayar su ko wata kando a ranar tashin alkiyama da wani hannu zaka ansa da dama ko da hagu ai duk waɗannan abubuwan idan kana tunanin su ba za ka tsaya kana ɓata lokaci akan abin da ba shi da amfani ba da duniya shi ta wani mai hikima yana cewa almar'u in kana aqilan wari'an ashghalahu an uyubi nasi wara'uhu kama al'alil as-saqim ashghalahu an waja'in nasi kulluhum waja'u kana lafiya a kwance a gidan asibiti wato gani yake shi kadai ne mara lafiya alhalin ga sauran majinyata gani yake kowa lafiyan shi shi kadai ne yake jin ciwo to kai ma ka damu da ciwon da ke jikinka waɗannan abubuwan baka sanya za ka wanye da su ya kai bawan Allah Allah madaukin sarki ya mara kyakkyawan karshe kowa masu albarka rike wata ainihin wato hanyar Allah hanya ce ta annabawa ka karanta tarihin su da magabata ka shagaltu dukkanin abin ainihin wato zai zama to ka ne ga Allah subhanahu wataala idan ka ji ana ayyuka na alkhairi kuma ka je ka sa hannunka a ciki kiran sallah ka je ka amsa kiran sallah kada wani ya ce maka ai muna da lokaci zamu yi an jima'a da amsa kiran Allah kamar yadda Umar dan Khattabi yake cewa kali san duk abin da zai cutar da kai ka zaɓi abokin kwarai domin da wuya ake samun sa kai shawara akan al'amarin ka zuwa ga waɗanda suke tsoron Allah kar ka je gurin kowa ka ce kana neman shawara Allah madaukin sarki ya shirya da mu kuma masu albarka akwai sauran maganganu da mu faɗa ba lokaci ya riga ya ja muna addu'a Allah madaukin sarki ya mana jagoranci Allah madaukin sarki ba mu damuna mai albarka waɗannan zabubbuka da ke tunkara mu a wannan ƙasa Allah madaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai Allah ya sa a yi zaɓuɓɓukan nan lafiya ga masu lafiya Allah madaukin sarki muna roƙon ka ya Allah da tsarkin sunayenka wannan musiba da muke fama da shi a yankunan mu Allah ka kawo mana aminci Allah ka mana tsaro a wannan yanki namu da abin karfin mu Allah kai mana maganinsa Allah ka shirya mana zuriya mu gaba kida